Assalamu alaikum jama'a. Wato ina mamaki ne wasu mutane da suke mayarwa da rarara martani saboda kun kasa fahimtar cewa hikimar waƙa ce da shi ba na zance ba. So mutumin da yake da kusan san Allah baya tara mutane abubuwa da yawa, ɗaiɗaiku ne suke samun wannan rahama. So kwata-kwata bai iya zance ba idan zai yi magana da 'yan jaridu ko wani abu iyakaci hikimarsa ta waƙa ce waƙa tana daɗi muna jin daɗin waƙa ko da wacce za ta cutar da mu ne amma fan aka zo ɓangaren magana kwata-kwata bai iya ta ba saboda haka ku daina ɓata lokacinku a gurin mutumin da dama mawaƙi ne so mawaƙi wanda yake bashi ne nasa wanda baya bashi kuma ba nashi ne. so kun ga ku ne a mawaƙa za ku ga da kishin al'umma ko da ana basu to shi baya ɗaya daga cikin wannan. so ku daina damun kanku ku sa ranku a inuwa ku rabu da shi saboda kowane abu zamani ne so lokacin da zamaninsa ya wuce ko na jikokinmu ne idan Allah ya kawo sai mu gani wa ma zai saurari waƙarsa wa ma zai faɗi wani abu sannan kuma Allah ya sa ya yi kyakkyawan ƙarshe saboda duk lokacin da ba Allah a ranka buƙatar ka ce kawai a ranka to fa sai a hankali